da kuɗi. Kuma ba ka hanawa sai kana da kuɗi. Yawan kuɗin da mai rabo ka iya samu a tambolar nan ta Powerball ta nan Amurka a ran Laraba mai zuwa wato GB na ci gaba da haurawa sama inda a yanzu aka kiyasta cewa zai kai dala miliyan dubu da dari uku. bayan da aka kasa samun wanda ya iya hada lambobin tambola a ran asabar to sai dai kuma alƙaluma sun nuna cewa akwai hanyoyi daban-daban na har hada lambobin tambola har fiye da miliyan da 292 ma'ana yiwuwar samun dukkan lambobi guda shida da ake bukata domin cin babbar kyautar wannan tambola ta powerball sau ɗaya ce tak a cikin miliyan 292 to amma duk da haka wannan bai kashe ma jama'a gwiwar sayan tikitin wannan tambola wadda ake saidawa kan dala biyu kacal ba shugaban hukumar tambola ta jihar texas a nan amurka ɗaya daga cikin jihohin da suke cikin wannan tambola ta powerball ya ce ya zuwa daren jiya lahadi a kowane minti ɗaya suna sayar da tikitin dala miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu na tambolar powerball wannan kuɗin da za a iya ci na dala miliyan dubu da ɗari uku ya ninka kuɗin tambola mafi tsoka da aka taba ci a nan amurka a baya har sau biyu wato dala miliyan ɗari shida da hamsin da shida da tambola nan ta mega millions ta bayar a ran talatin ga watan maris na shekarar dubu ga wasu mutane guda uku da suka yi sa'ar iya har haɗa lambobin da suka ci tambolar a jihohin kansas da illinois da kuma maryland a can baya kuɗi mafi tsoka da aka taɓa ci a tambolar powerball shine dala miliyan 590 da wani ɗan jihar Florida ya ci a ranar 18 ga watan Mayu na shekarar 2013. Ana buga tambolar Powerball ɗin sau biyu a kowane mako a jihohi guda 44 da nan gundumar Colombia da kuma yankin Puerto Rico. kuɗin da aka iya ce a jibi laraba ya taru ne saboda turdan hudu ga watan nuwamba babu wanda ya iya har hada dukkan lambobi guda shida da ake bukata na lashe babbar kyautar wannan tambola dama dai idan ba a samu wanda ya ci ba to akan hada wannan kuɗi akan tambolar da za a buga a gaba ne yanzu sau goma sha takwas kenan ana buga wannan tambola babu wanda ya ci babbar kyautar to sai dai duk da cewa babu wanda ya lashe wannan babbar kyauta an samu waɗanda suka ci ƙananan kyaututtuka har na dala miliyan 160 a ranar asabar da ta shige daga cikinsu akwai tikiti guda biyu a jihohin connecticut da texas waɗanda kowannensu ya lashe dala miliyan biyu saboda sun samu wasu daga cikin lambobin haka kuma akwai waɗanda suka lashe dala miliyan ɗaya a jihohi har goma sha hudu. sai kana da kudi. Ana janye huta saboda kudi. Kuma kan sabon harka saboda kudi. Ana ɗebo rigima saboda kudi. Ana ware rigima saboda kudi. Ana wasu huɗuɗi saboda kudi. Ana wasu harka don saboda kuɗi. Ana janye harka